Jama'a masu sauraron sashen Hausa barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za a ji inda aka kwana bayan harin da wani ma'aikaci a ofishin 'yan sandan Faransa ya kai da wata sharbebiyar wuka a hedkwatan 'yan sandan da ke Paris. Za mu ji halin da ake ciki game da tsige shugaban Amurka Donald Trump za mu shiga ga Najeriya garin Kaduna mu ji kokarin da 'yan sanda ke yi don kubutar da ɗalibai mata su shida da malamai biyu na wata makaranta da ke wajen garin Kaduna da aka sace. Za mu mali da jamhuriyar Nijar saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla sai mu shiga cikin shirin sosai daga birnin Paris na kasar Faransa inda juma'an nan aka waye gari da labari na wani hari da wata sharbebiyar wuka da wani ma'aikaci a ofishin 'yan sandan kasar ya kai da rana tsaka inda ya kwantar da 'yan sanda uku babu wanda ya shura. Wasu biyu kuma ya caccaka musu wuka kafin 'yan sanda su bindige shi lahira. ya zuwa yammacin juma'an nan dai yan sanda na ci gaba da aikin nasu don lalubo meye ya zafi har ya harzuka wannan mutumin mai suna michael h da aka ce bai daɗe da musulunta ba ya kai wannan hari ga abdulkarim ibrahim shikal da wannan rahoton ministan cikin gidan kasar faransa christophe casner ya ce tabbas maharin jami'i ne a shalkwatar 'yan sandan da ke birnin paris da misalin karfe goma sha biyu zuwa ɗaya na rana ne Wannan mutumin mai shekaru 45 a duniya da ke rike da mukamin mataimakin shugaba a wani sashe na wannan hukuma tun daga shekara ta 2003 ya yi kukan kura inda ya rika afkawa mutanen da ke wurin da wukarsa. Dama wannan mutumin sananne ne ga ilahirin mutanen da ke aiki a wannan wurin kuma bai taɓa nuna wata bakuwar ɗabi'a ba. le moindre signe d'alerte. Har yanzu dai ba a tabbatar da cewa ko maharin yana da alaka da wata ƙungiya ta ta'addanci ba. to sai dai wasu bayanai sun ce bebe ne yayin da mai shigar da kara na gwamnati a birnin paris remy ayers ya ce kafin faruwar lamarin ba wani zargi akan maharin Tuni na bayar da umarnin fara bincike a game da wannan al'amari, kuma na sanya aikin binciken ne a hannun runduna ta musamman mai fada da aikata manyan laifuffuka, kuma binciken zai karkata ne zuwa ga laifin aikata kisa da gangan akan jami'an gwamnati. tunda dai aka kaddamar da bincike a gidan maharin sai kuma matarsa wadda yanzu haka ke ci gaba da kasancewa a hannun jami'an tsaro. Muna nan a Paris na ƙasar Faransa, inda shugabannin ƙasashen duniya aka yi bankwana ta ƙarshe da tsohon shugaban ƙasar Jacques Chirac, wanda ya mutu ba da daɗewa ba. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da bashir ibrahim idris ya haɗa mana shugabannin ƙasashe da manyan mutane ne suka halarci bikin yin tozali da gawarsa da aka baje kolin ta don jama'a su gani a yi kwana da ita irin kaɗe-kaɗen da aka dinga yi kenan wajen addu'o'in jana'izar tsohon shugaban faransa jack chirac a birnin paris Cikin shugabannin da suka halarci bikin har da shugaban Rasha Vladimir Putin da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al da Firaministan Lebanon Sa'ad Hariri da shugaban kungiyar Turai Jean Claude Juncker da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton. Shugaba Emmanuel Macron ya jagoranci tsoffin shugabannin kasar da suka hada da Valery Giscard enten da Nicolas Sarkozy da Francois Hollande da kuma shugabar 'yan ra'ayin riƙau Marie Le Pen. Sai dai uwar gidan marigayen Benedict ba ta samu halartar bikin ba saboda rashin lafiya. Akalla 'yan kasar Faransa dubu bakwai ne jiya suka bijirewa ruwan sama domin yi wa gawar bankwana. Ministan sadarwar jamhuriyar Nijar Sale Habi ya mana tsokaci a kan marigayin. Kuma ga lokaci ne har irin taimakon ga daka ba Afirka kowa sai ya karu bayan hudin adadi ne amma ya ƙaru To ka gani ina ganin mutum ne wanda yau an karrama shi saboda ya karrama Afirka. Ministan ya ce tun bayan shugaba Charles de Gaulle ba a samu shugaba irin shirak a Faransa ba. Ko su kansu Faransawa ya kaga irin sun ka kammala don saboda akwai wuya tun zamanin Janar de Gaulle a samu shugaban kasa turai kamar Faranshi wanda ya kama Jacques shirak Shi yasa ga iya ganin sun ka kare mai su yau suna suna mai babbar karama kuma an ga ɗimbin al'ummar duniya gaba ɗaya sun halar wuri ne to ni ko na tabbatar da baban zaɓi dawalki. sai mu tafi kasar Amurka inda ake ta dauki ba daɗi tsakanin wakilan majalisar ƙasar da shugaban ƙasar Donald Trump game da batun wasu kalamai da ya furta da wakilan ke ganin ya saba alkawuran da ya ɗauka na kare kujerarsa. Mu sake bin Bashir Ibrahim Idris don sanin halin da ake ciki. Shugabannin kwamitoci uku da ke gudanar da taron sauraron ba'asi a Majalisar Dokokin Amurka kan bukatar tsige shugaba Donald Trump sun baiwa fadar shugaban kasar wa'adin zuwa ranar Juma'a da ta gabatar musu da takardun da suka shafi tattaunawa tsakanin Trump da shugaban Ukraine na ranar 25 ga watan Yuli. Shugabannin sun bayyana cewar jami'an fadar White House da wasu da ke yi wa gwamnati aiki sun ki amincewa da tarin bukatun da suka gabatar musu. shugabar majalisar dokoki Nancy Pelosi ta ce shugaba Trump da kansa ya shaida mata cewar ya yi kuskure. Za mu yi wa shugaban ƙasa adalci idan mun ci gaba, za mu gudanar da bincike da kuma amsa tambayoyi kamar yadda kundin tsarin mulkin Amurka ya tanada. bai dace ba bisa kundin tsarin mulkin amurka ya yi abin da ya yi a wancan kirar waya shugaban kwamitin leƙen asiri adam ship ya ce lalle suna da damuwa a kai. Uh, we are concerned that the White House will attempt to stonewall lallai muna nuna damuwa cewar fadar shugaban kasa za ta yi kokarin sanya shinge kan wannan bincike irin shingen da aka sanya wa wasu binciken da aka yi a baya yana da mahimmanci fadar white house ta san cewar duk wani yunkuri na yin haka da zai yi katsalandan domin zuwa kotu za mu ɗauke shi a matsayin shaidar yunkurin hana doka ta yi aikinta ba ma bukatar wannan yunkuri ya ɗauki dogon lokaci na wata da watanni Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu shiga kasar Iraki, inda mutan ƙasar ke ci gaba da zanga-zangan gama gari saboda matsalolin tsadar rayuwa a jere na tsawon kwanaki hudu. yammacin juma'a dai masu boren sun lashe takobin babu wanda ya isa ya hana su ci gaba da boren duk da lallashin da shugaban kasar adel mahdi ya yi masu cewa su kwantar da hankula su janye ga azima bashir aminu da wannan rahoto dubunnan jama'a ne a iraƙin suka sake bazuwa kan titunan birnin bagdad da sauran sassan kasar bayan hudubar juma'ar jagoran mabiya shi'a ayatullahi ali sistani wanda ya goyi bayan boran da ke kalubalantar halin masin da al'ummar kasar ke ciki kawo yanzu dai mutane 34 aka tabbatar da mutuwarsu bayan wasu ɗaruruwa da suka jikkata sanadiyyar ƙarfin da jami'an tsaro suka nuna kan masu zanga-zangar matakin da ke zuwa bayan jawaban firaministan ƙasar adil abdul mahdi cikin jawabin firaministan ta gidan talabijin adil abdul mahdi ya buƙaci al'ummar iraki su ƙara haƙuri sai yankin hong kong inda su ma dai duk zancen ɗaya ne zanga-zangan gama gari inda su ma suke buƙatar a yi yadda suke so Shugaban yankin uwar gida Kari Lam yammacin Juma'a ta sake fitowa ta yi wa kasar ƙasar jawabi na musamman inda take haramtawa jama'a sanya hankicin rufe baki da hanci wanda shekaru hamsin da biyu kenan ba hana rufe baki da hanci ba ƙarƙashin wasu dokokin yankin. Wannan dai ya ƙara harzuka mutan yankin lamarin da ya ƙara dama lamurra. Ga Muhammad Salisu Hamisu da rahoton da ya haɗa mana. A wani taron manema labarai shugaban hukumar 'yan sandan yankin Hong Kong ya nisanta 'yan sandansa da aikata dukkan wani abu da ba daidai ba kan lamarin. Ɗaya bayan ɗaya shugaban hukumar 'yan sandan ya yi filla-filla da halayen rundunarsa inda ya ce jami'in da ya harbin da ya jinkata matashin mai shekaru goma sha takwas daidai ya yi domin kuwa mataki ne da ke kan doka ya kuma ya haka ne domin kare rayuwarsa. sai kuma mu taɓo ƙasar china uwar gijiyar yankin na hong kong wadda ta yi bikin cika shekaru saba'in da samun yanci kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da bashir ibrahim idris ya haɗa mana an gudanar da bukukuwan ne ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro dakarun soji dubu goma sha biyar su gudanar da fareti a dandalin tiananmen yayin da ƙasar ta baje kolin sabbin makamanta na zamani domin duniya ta gani a wani yunkurin tauna tsakuwa da kuma nuna ƙarfin da take da shi shugaba shi jinping ya bayyana cewar sannu a hankali gwamnatin china za ta ci gaba da aiwatar da shirin da take da shi na china a matsayin ƙasa guda shugaban ya ce suna da yaƙinin cewar da goyon bayan china da kuma sinawa mazauna hong kong da macau da ke da kishin ƙasarsu hong kong za ta samu ci gaba kamar yadda china ta samu A wannan mako mai karewa ne kuma aka yi bikin cikan Najeriya shekaru 59 da samun yanci. Bikin na bana na zuwa ne a wani lokaci da kasar ke fuskantar matsaloli daban-daban da suka addabe ta. Wakilinmu da ke Kano Abubakar Isa ɗan dago ya zanta da ɗaya daga cikin dattawan Arewa Alhaji Shehu Ashaka game da bikin na bana. ai duk wanda yake an haife shi a najeriya ko ya shigo najeriya daga lokacin da aka karɓo mulkin ta zuwa yanzu ai ya san an samu ci gaba ci gaba kuma masu yawa domin in ka duba lokacin da aka karɓo mulkin nan jami'a nawa muke da ita yau guda nawa muke da ita an ka duba an samu ci magana ci kam a yanda aka karɓo mulkin najeriya zuwa yanzu kasan an samu cigaba masu yawan gaske ba ɗan kaɗan ba amma wasu na ganin kamar ci gaba mai haƙar rijiya idan ka duba takwarorinmu da aka sami yanci tare da su kawo yanzu to bambancin lokacin da aka karɓo mulkin najeriya sai ya zama Allah ya taimaki mutanen Najeriya waɗanda suka karɓo mulkin masu kishin talakawa ne kuma masu kishin ƙasar ne. Aka ci gaba da tafiya sai waɗannan suka ƙare sai kuma Allah ya ba mu masu kishin kansu ba masu kishin talakawa ba ba masu kishin ƙasar ba abinda suke kishi Shi ne kansu duk wani abin da waɗanda suka karɓo mulkin najeriya suka gina a najeriya na ƙasar ne yau ya zama ba mallakar ƙasar ba ne mallakar waɗansu waɗanda suka karɓi mulkin daga hannun waɗancan ne sun wannan abin ya zama mallakar su babu yadda za ka yi ka mulki najeriya ko kuma ka mulki ƙasa kowace ƙasa ce a duniya ka iya cin nasara sai mutanenka waɗanda kake milka ɗin sun yadda sun baka goyon baya akan kai aiki wanda najeriya yau ba haka ba ne to amma zaka ga su mutanen su suke kawo shugabannin musamman na siyasa to amma kuma sai hakan take ci gaba da kasancewa ana ganin kamar a shekaru hamsin da tara ba a gyara ba har yaushe za a yi wannan gyara a ai abin da yake faruwa ai rabon najeriya da mulkin zaɓe tun lokacin da aka zaɓi obasanjo na farko daga nan najeriya aka daina mulkin zaɓe ta koma sai mulkin naɗi kamar me kake nufi ne magana cewa wai ka ce wai ai na zaɓarsa aka yi dun najeriya bayan lokacin zaɓen obasanjo babu wanda aka zaɓa sai buhari duk wanda ke riƙe akan mukaminsa ƙarya yake yi ya ce shi zaɓensa aka yi ya je ya kama kafa wurin wanda zai tsaya a naɗa shi an naɗa shi saboda haka magana ci gaba akan wannan ba mu ma taso kanta ba ƙasa dai ta ci gaba an samu abubuwa waɗanda da babu su. Wato ta fannin rayuwa an ci gaba amma ta sha'anin mulki an koma baya. An koma baya. Domin ba za ka iya yin mulki ka ci nasara ba sai kai adalci. To kenan Buharin ya shiga cikin misalin naka kenan shi ma? A'a, ai shi dama yanzu ya shiga tsaka mai wuya ne. Yana mulkin Najeriya amma duk wanda ya ɗauko ba wanda ya taimake shi bane kuma duk wanda aka zuba din waɗannan da aka zuba din ai ba waɗansu mutane aka kawo daga wata ƙasar ba 'yan Najeriya ne kuma waɗanda dukkan su ba wanda bai rike wani matsayi ba kafin ya zo yau ya rike kuma an san yadda ya tafi da matsayin da ya rike a baya kuma abin da ya a baya din shi zai yi yanzu saboda haka abin da ya rage wa ɗan Najeriya shine ya yi addu'a ta Allah ya tsare shi ya kuma ba da shugabanni waɗanda za su iya taimakawa a ciyar da ƙasar gaba kamar yadda aka karɓo mulkin. wai alhaji buharin ya canja ne da buharin da kuka sani a da koko bai canja ba saboda ba zai iya yin mulkin shi kadai ba kuma waɗanda za su taimake shi ba irinsa ba ne ta baki alhaji shehu ashaka a gaida waɗannan mawaƙa. Mu fara da bakin labari na satar wasu ɗalibai mata su shida da malamansu biyu daga wata makaranta da ke kusa da garin Kaduna. Inda kamar yadda gwamnan jihar Nasir arufa ike cewa masu garkuwa da mutanen sun nemi a biya su wasu kuɗaɗe kafin a sako ɗaliban. ga abinda gwamnan yan rufa ike cewa da safe dai abinda na sani shine su waɗanda suka kamin sun kira iyayen wasu yaran kuma iyayen da malaman makarantar sun taruri ɗaya sun ce suna son a biya su wasu kuɗi in ba haka ba za su kashe yaran su ana nan ana magana da su idan allah ya yadda da taimakon addu'o'i da kuma ƙoƙarin jami'an tsaro za mu dawo da wayannan ɗalibai da kuma malamansu amma ina tabbatar muku da cewa mun ɗauki matakai tuntuni mu kare makarantunmu saboda haka ban tsammanin wannan wai zai zama kamar abin da ya faru da 'yan matan chibok ba ne idan allah ya da cikin 'yan awoyi ko 'yan kwanaki an daɗe za a dawo da wayannan ɗaliban da kuma malaman su yadda. E, kwarai dole iyaye su fargaba amma abin da nake sake kira ga duk al'umman jihar Kaduna shine su sani mun ɗauki matakai a makarantu mu kare a hakkin kowa da kowa ta bakin gwamnan Kaduna Nasir al Kafin mu bar Kaduna bari mu ji daga bakin shugaban kungiyar Kodago da ke jihar game da ƙoƙarin gwamnatin jihar na cika alkawarin biyan albashi na Naira dubu talatin mafi kankanta ga dukkan ma'aikaci. Ga Comrade Ayuba Magaji Suleiman, shugaban kungiyar Kodago a jihar Kaduna. An biya ma'aikata albashi na watan tara da wannan mafi karancin albashi na dubu talatin a jihar Kaduna. Wannan ba ba shakka a ciki saboda ni ma dan jihar Kaduna ne ko ma'aikatan gwamnatin jihar Kaduna ne mun shaida mun samu wannan karin albashi na karancin albashi na dubu talatin a jihar Kaduna kuma muna godiya a madadin ma'aikatan jihar Kaduna gaba ɗaya da gwamnatin jihar Kaduna da mai girma gwamna Malam Nasiru Ahmed Rufai don ya cika alkawarin da ya yi. to abin da zai zo in kara ne kamar su ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makaranta na firamare wanda suke ƙarƙashin ƙananan hukumomi da ma'aikatan kiwon lafiya na ƙananan hukumomi suna sauraron wannan albashi amma an yadda dan an yi mitin na jack mitin da ake cewa kenan a ministry for local government ko ma'aikatan kula da ƙananan hukumomi an amince siyamomin local government su ma sun amince za su biya albashin wannan wata da shi karanta albashi na naira dubu Ta bakin Comrade Ayuba Magaji Suleiman, shugaban kungiyar Korago a jihar Kaduna, sai mu ya da zango a Legas. Domin kamar yadda aka saba, idan mai kanurin na Legas, Dr. Mustapha Muhammad ya tafi ganin gida jihar Borno kenan, ya koma Legas yakan shaida mana bukatun mutan Borno ko kuma halin da ya baro gida. A wannan karo Abdulkarim Ibrahim Shikal ya buƙaci ji ne ko ya batun 'yan gudun hijira da har yanzu ba su koma garuruwansu ba. To abin da bukata yanzu jihar Borno wanda talakawa bukatansu su koma ƙauyensu su yi noma shine bukatansu yanzu. Yanzu ma wada su wanda kusa-kusa din suna zuwa suna noma. to alhamdulillah Allah ya ba mu gwamna ne mai kishi Allah ya yarda damuna na ya kare to kowa da kowa Allah ya yarda zai koma kauyensa wato ma'ana mutanen borno dai abin da suke bukata shine a tabbatar da tsaron su domin su samu damar gudanar da ayyukan gona shine su samu tsaro kuma su koma kauyensu su je su yi daman su abinda bukatan su kasa yanzu kida ya canji rawa yana canji gwamnan sabo shi professor omar azilim ya yi kuma ya samu nasara idan aka ci gaba kamar yadda ake a yau irin tsare-tsaren da ake zuwa su domin ba da kariya ga manoma su je su yi aikin gona wani sauyi kake ganin cewa jihar borno za ta samu a cikin lokaci mai zuwa wai wai wai ba ba ta lokaci ne yayi yanzu kowa da kowa ya koma kauye jihar borno wanda jihar ne yana da dubu albarka na kasa wanda mutum ya yi noma ko baka sa take ba zaka samu amfanin noma wallahi tallahi shakara biyu shakara uku zaka gani mai make baya ga noma akwai batun kiwo da kuma kasuwanci wanda jihar borno kasance wata kusurwa tsakanin iyaka da kasashe makota ta yi suna tsawon shekarun baya kafin wannan matsala ta boko haram ta bayyana wani gyara kuke bukata a kawo domin harkokin kasuwanci da kuma kiwo su masu dawo kamar yadda ake ada a'a duk wannan wahala ya kare kasuwanci zai koma ciwo din ma zai koma duk wahala gashi ba yaran nan ba banza nan su ne ba su zo su kwashe kayan mutane kuma ciwo din ma sun hana kasuwa din ma sun hana a gaida mai kanuri na lagos alhaji dr mustapha muhammed. Sai mu karkare da taron tsoffin shugabannin kasashen Afirka da aka yi a garin Yamai na ƙasar jamhuriyar Nijar da niyyar fitowa da wani tsari don rage hankoron zarcewa da iko da wasu shugabannin kasashen nahiyar Afirka ke yi bayan cikan wa'adin mulkin nasu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasashensu ya tanadar. Ga abin da Alhaji Muhammad Usman tsohon shugaban Nijar ke cewa. Akwai shakku saboda kuna da gani da yawa suna wa tsarin mulki na ƙasa ma Wayansu suna rikita suna jagwalwala shi. Saboda mi dan dai su zamna bisa karagal iko su ki sabka. Wannan ai ba wani abu ne a boye. Kun sani sarai ba sai na faɗi ba kai mai tambaya ka sani. Kuma 'yan jaridu kun sani. To wannan zai maganin mugayen baharin wannan irin wannan muhawara irin wannan taro na falkarwa na da daga kwana kuma na bayyana wannan zancen ga na jama'a ta bakin alhaji muhammadu usman masu sauraron mu da aka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri